Haka take studio kalangu kuke saurare mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. mutanen da suka baro mahallinsu na gatawani domin tserewa matsalar tsaro kan iyakar benin da burkina faso sun samu tallafin abinci daga hukumar yankin doso akwai mu da karin bayani. yin rigakafin kaifin kishin addini da karfafa zaman lafiya tsakiyar wani dandali da aka fara a yau da safe a zandayar a cikin shirinmu na musamman za mu yi da hankali kan batun jire ko kuma karo a nijar To da yanzu ga labarin naku daki-daki. Kwamfalar kokowar gargajiya na zuwa tare da gudunmuwar cali-cali kamar 'yan kokowa su ne sarakunan filin kokowa a duk tsawon gasar. Menene matsayin waɗannan mutane a cikin kokowar gargajiya a Nijar amsa tare da Isufu Kodo ɗan jarida kuma ƙwararre a fannin kokowar gargajiya. calin nan ba namu bane na turance ne ana ni da wannan cali chapala na ingila wajen shekara ɗari wanda ya fara yin movies kin nan da ya gudo sheke wannan shine aka huddo wannan kalma ake ta a ah, kana nan kana challenge kana mm. da dari amma ainihi a hausan dan gumburi ake cewa ko asma suna ta na uwale sai ka zo su su su sha hobila a jikin su wannan suna ba da dariya to ana samun su a gurin kokowa wannan ma'anar su su dole ne cikin hoge akwai suna ba da shawa suna ba da dariya wata rana kokowa sai ta turnike a rasa wanda ya kada sai su zo su yi ta akan hankali a nan hoge su kutamta a wasan da suke lalle ga kayan nan ga wanda ya kai kallo wannan ba kashin yada bane suna da ismin su ana yi da su mutane ne ba sani wannan gudun da suke yi in kaga ana hoyan nan din wani nasu yana yi eh. duk yana cikin wannan nan da ake wannan Gasar kokowa gagajiya domin lashe takobin ƙasa na ci gaba da gudana a birnin Yamai daga cikin 'yan kokowa goma sha shida da ke tsaye tun ranar jiya zuwa yau da rana su goma sha uku ne ba su haɗu ba. Doso na da hudu tawa biyu maraɗi biyu Yamai biyu agadasa ɗaya tilabiri ɗaya difa ɗaya zandar ba ta da ko guda. Da yamma za a kecare ni tsakanin doso da maraɗi sannan da tilabiri da agadas. Gwamnan yankin Doso ya je gata Gatawani eh, a Gaya a ranar jiya domin kai abinci ga mutanen da suka ƙauro. Ya yi amfani da dama domin isar da sakon hukumomin Nijar na kawo musu goyon baya ga waɗannan 'yan Nijar da suka tserewa rashin tsaro akan iyakar Benin da Burkina Faso. Albashir Abubakar gwamnan yankin Doso a cikin rahoton Fadal Alu. Lokacin da Prefe ya tura mana sako. ya ce ya zo nan garin ga tawani ga matsalar da adda kwai da ta shahi mutanenmu da suke zamane kasar benin ya aika mana wannan sako mu ma mun ka aika wannan sako ya mai shugaban kasa mai girma bazum muhammad da shi ya ce a tako sai an zo inda kuke a kawo gaisoshi kuma a san menene girmanta wannan matsala da ta sa mutanenmu suka dawo daga can kasar benin to shi yasa gwamnati ta turo wannan taimako da kun ka gani na wata guda na wannan mutane a basu dabar hankalinsu ya kwanta su samu abinci in ya so daga baya a san menene matakan da ya kamata a ɗauka bisa gare su amma insha Allah in Allah ya za a kawo unhani da dama gare su wannan mutane amma kuma kiran da ni gare ni mi zai hana ku zamna gida ga arziki Allah ya ba mu shi muna da kasa mai unhani muna da ruwa kenan wannan ma ya isa a nura cewa gara a zamna gida a samu aiki mai unhani To a yau da safe a zandar aka buɗe wani dandali na kwanaki biyu kan rigakafin kaifin kishin addini da kuma ƙarfafa zaman lafiya ƙarƙashin ƙungiyar Headed Tamet a cewar shugaban zauren zartarwa na shirye-shiryen zandar ɗin na kewaye da wato wuraren da ke fama da tashashen hankali da za su iya shafar yankin. Mano a gali ya ba da dalilan wannan haɗuwa a cikin rahoton Maryama Nuhu. Harin da ake kawowa ya shafi jami'an tsaro da mu ga kashin mutane da ake yi da satar su, tilasta musu biya haraji da kone musu rumbu da ake yi, har da kayayyakin sana'ansu, da satar dabbobi da canza muna al'adunmu. Irin wa'an barazana su sun ka canza yanayin rayuwar al'umma da yawa. Sai sa al'umma ke cikin halin rauni sosai da kuma amfani da mutane da ake yi. Shi nake sa murya akan al'amarin matsalolin da yake faruwa a yankin Zandar don a kawo hanyoyin samun mafita da ƙarfafa kwanciyar hankali da kuma kare mu da shigowar masu tsatsoron ra'ayi ta ko'ina. Sannan kuma mu karfafa ma waɗanda abin ya shafa don su kawo haɗin kai da kwanciyar hankali al'umma da zaman lafiya. To bari mu je tawa a birnin tawa kuma ya karbi daga ranar 23 zuwa 25 ga watan Disamba bikin farko da ake kira Colombe de la Paix wato tantabarar zaman lafiya shiri ne na wasu 'yan tawa biyu da ke zaune a Yamai bisa burin wadda kan al'umma kan batutuwan zaman lafiya ta hanyar kiɗe-kiɗe da wasannin kwaikwayo. Karin hasken Zakar Yahaya Dan Falowa shugaban bikin a cikin rahoton Abdullahi Ausuk. Abubuwan da suke faruwa a cikin karkara yawanci ta'addan ta'addanci da sauran irin masu sace-sace kuma da sauran 'yan ga 'yan ta'adda da suke fama suna kokarin cutar da mutane kenan muna son bisa ga tsarin mu artist gudunmu wadda za mu ka cikin mu Nijar da kuma bisa ga tsarin region ɗinmu na tawa saboda haka shine mu muka ce to duka artist ɗinmu na region ɗin tawa su ne za mu yi MBT kowanne ya yi waka bisa ga tsarin zaman lahiyar nan bisa ga abubuwan da suke faruwa cikin karkara sannan kuma akwai tiyatar da haka su ma mun aji musu tasu kwambala na ɗaya da na biyu da na uku sannan su ma mawakan na ɗaya da na biyu da na uku kowane akwai tukucin shi da yake mun samu rekomendasyon ta ministry kenan an ba mu yanci cikin ƙasa kenan mu aikin mu Bayan damina da ta yi karanci a wannan shekara cikin yankin Maraɗi, manoma sun koma aikin noman rani, in ji jami'in bunƙasa noma na yankin a cewarsa manoman gidan runji da rumfa daga zawa sun fara ayyukansu na garake tun cikin watan Oktoba kuma kayakinsu tuni suna cikin kasuwanni. Muhammad Kabiru a cikin rahoton Muhammad Mamman. Domin girka hilayen noman gandari balbali mai murabbaɗin eka dubu ishirin da hudu da digo ɗari da tamanin da hektar aka tanada yanzu haka muna kan eka 212 da aka gyara shimfiɗar za ta ci gaba da faɗaɗa game da ayyukan da ana gudanarwa gwamnati da proje-proje masu sa hannu a cikin jihar sun taimaka wa manoma da kilo 367 na irin ruwa famfunan jan ruwa 117 akwai kuma injinan ban ruwa 30 wanda tuni aka girka a wurare daban-daban a cikin jihar wurin farko na aiwata noman rani a cikin jihar shine na farko cika giɓin abincin da damanar bana ta haddasa ga al'umma akwai kuma cikon tanadin cimaka da samun 'yan kuɗaɗe a hannu mai fa'ida kuma game da tumbasar ruwan gulbi manoman na soma ayyukan nasu ne daga ruwan sun an soma janyewa kanan kuma su ci gaba da ayyuka cikin gandari shi yasa kuke gani ba a samun yankewar kayan ɗanye a cikin kasuwanni. A nasu bangare masu noman rani na Cirozerin cikin yankin Agadez ba su fara ayyukansu ba gadan-gadan masu garaken suna fama a wannan shekara da rashin ruwa domin tafiyar da noman su, domin ka musu tallafi gwamnati ta kirkiro wani shirin gaggawa na fiye da sifa miliyar 100 in ji Tahiru Saidu daraktan noma na jihar Cirozerin a cikin rahoton Ahmed Felan. abin da aka iya tsammanin a samu shekara don na noman rani Bana na ba za a same shi ba fi sibilillahi babban matsala ce Allah da ya kawo na mafita kawai ba magana ce ta a ce ga mai laihi ba abu ne na daga Allah alhamdulillahi gwamnati ba kwanci yayi ba ya ɗauki abin nan da muhimmanci shi na nan shi na ganin ta hanyar da zai yi abinda da aka cima program d'urgence an yi sa kwamiti na ministoci da abin ya shaha ha an hiddo kudaden da ayyukan da duk ya kamata a yi tallafa mutane don saboda ai bakin kokari sai an program d'urgence wajen miliyar 100 da wani abu bayan bikin cikon shekaru 60 na samun 'yancin jamhuriyar nijar da ake kira difa ingila Hukumomin birnin sun yi raskuna madam Barmu Asma'u Kanta magajin garin ta yi bayani kan yadda al'ummar Difa za ta kula da kiyaye gine-ginen da aka yi a cikin rahoton Habibu Garba. Game da sallar shekaru 93 na jamhuriya a Difa, jihar mu ta samu gudunmuwa da yawa. An yi muna hanyoyi hanyar saukar jirgi da kuma manya manya gini. An gina muna babban wurin taro da yake ɗaukan wajen mutum 600 da kuma wutan da an ka samu muna a cikin gari kun san da abubuwa da yawa ne na ci gaba shi yasa nake kira a wajen mutane da su kula da kayayyakin aikin ga da an kawo muna don ci gaban mu ne kuma mutanen su canza halayensu su kawo kulawa da kayayyakin ga da an ka ba Baje kolin kayayyakin ƙasa na aikin hannun mata Sanef uh, karo na hudu an kaddamar da shi a yau da safe a Palais du Venefigie da ke nan birnin Yame daga ranar 28 zuwa 31 ga watan Disamba a matasa mata 'yan Nijar da dama za su gabatar da kayayyakin da suka yi ta hanyar kayayyakin cikin gida. A bukiyar aikinmu Zainabu Abdu Saidu ta hira da wasu daga cikinsu. Muna sarrafa kayayyaki ne da zannuwan gargajiya na nan Nijar. Dukka zannuwan gargajiya na nan Nijar muna aiki da su. Muna yin kayayyaki da kuma rigunan sawa da sauransu. Wannan tunanin ya zo min ne tare da abokaina na makaranta. Mafari ke Mafari wani kamfani ne da ya kware cikin sarrafe-sarrafe da kuma saide-saiden kayayyakin shafe-shafe. Kayayyaki ne da ake yi a cikin gida kuma abubuwan da ake sarrafawan tasa'in cikin ɗari na nan gida ne. Matsalar da gare mu shine bangaren sakawa a kwali. Muna iya sarrafawa amma ba mu da isassun kalolin kwalaye da suka dace da kayayyakinmu. Mema Collection shi ne sunan kayayyaki na. Duk kayayyakin nan a shagona ne an ka yi su. Yadin mu a nan mun ka su da zannuwa. Ma'aikata na ma na nan garin ne. Dukansu na Made in Niger ne wannan shine yaƙi. Samun To sai rahoton mu na musamman tun yau da 'yan shekaru bangaren jirai ko karo a Nijar eh, na zuwa kasashen waje domin amsa bukatun jama'a da kyau na samar da jirai da karo kuma cikin inganci a cewar Zabairu Adamu Ali shugaban kungiyar masu fitar da karo a Nijar duka a cikin rahoton Muktar Hamadu. kasuwanci na shirai yana da matsaloli da yawa matsala ta harko ita ce wajen noman shirai wajen a gane wanga shirai daga wani ice ya hutu wanga shirai da wani ice ya hutu da suna da bambanci da yawa shirai muna da matsaloli ga mayan noman shirai bancin wannan muna da matsala ma wajen samun ta yanda ya kamata a cikin lissafin da ake yi abin da ake samu bai ma kai ton dari kenan a ƙasar Nijar ba a samu isasshen jirai ba mu hudo shi da yawa kuma wanda muke hudowa bai da kalitekin da ya kamata tunda tana da ka'idodi wajen hudda shi wajen sa su cikin buhuna wajen yadda ya kamata a ashe su wa'annan ka'idodin na in dai ba su yi aiki da shi ba jirai tana da matsala a ƙasar Nijar a waɗanne wurare ne ake samun jirai muna da jirai daga Tilbiri har zuwa Difa a doko daga Agades kuma hal ku kasa muna da kasa wanda ya kamata a ce ana noman jirai yadda ya kamata amma gwamnati ba ta sa karfi ba a cikin wannan tahiya kenan dole ne su talakawa masu noman ta suma basu da ai kayan aiki wanda ya kamata kuma basu da ilimin da ya kamata don su samu su yi noman jire don su samu da yawa a kowace shekara. Shin ko kun yi tunanin girka wata dabara ko wani tsari ga batun matsalar da ke da alaƙa da ɗibar jirai? strateji wanda ya kamata a samu a yi noman jirai yadda ya kamata musamman ana bisan shi amma tun wajen 2003 an kai babbar strateji national wanda ya kamata a yi relance kin filiyar kingdom arabic muna nan muna aiki ya kai shekara biyar da mutanen minister don mu samu jirai yadda ya kamata shekara 2020 mun samu mun yi sinyan protocol da da mu da yan minister da kamfanin mu da kamfani na nasaru wanda zai ba mu nan zuwa 2021 zuwa 2022 mu samu mu aje projet pilot de relance wanda zai samu doki gari guda yarda mu kwatanta ma mutane yadda ya kamata su nomanta mu gani in nan zuwa shekara biyu uku zuwa biyar masu zakkuwa in muna iya samu ko da ton dubu ne a cikin wannan garin kadai in abun ya yi sai mu gani yadda za mu yi mu yi proje babba a na Nijar. Muna da hanya na sai da jirai a kasashen waje. Kamfani na ina da convention da babban kamfanin duka duniya gaba daya masu sayan jirai. Ina aiki da su tun da na fara aikin jirai ina kai musu jirai. Tun da su abun da suke saya a kowace shekara ya wuce ton dubu hamsin da suke saya ake a kowace shekara a Nijar muna da jirai mai kyau mun san irin kalar da suke so nan zuwa shekaru gaba in Allah da muna so a ce muna cikin manyan garuruwa wanda ke kai jirai a kasashen waje. ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu a madadin duka waɗanda suka ta ne nike ce da ku barin haɗa ku da Habibu Garba a cikin labaransa da harshen zabarmanci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.